Timoti ta ɗaya Sura ta biyar Kada ka tsauta wa dattijo, sai dai ka roƙe shi kamar mahaifinka, samari kuma ka ɗauke su kamar ‘yan uwanka, tsofaffi mata kuma kamar uwayenka, ‘yan mata kuma kamar ‘yan uwanka da matuƙar tsarkaka. Ka girmama gwauraye mata waɗanda ba sa da mataimaka, in wata gwauruwa tana da ‘ya'ya ko jikoki, sai su koya. ya waje ba su fara nuna wa danginsu bautar Allah da suke yi su kuma saka wa iyayensu da alheri wannan abin karɓa ne a gun Allah gwarwa marar mataimaki kuwa mai zaman kaɗaici ta dogara ga Allah kenan tana nacewa ga roƙon Allah tana addu'a dare da rana amma wadda take zama annashuwa kuwa kamar matacciya take ko da tana a raye. ka umarce su a game da waɗannan abubuwa don su kasance marasa abin zargi duk wanda bai kula da danginsa ba tun ba ma iyalinsa ba ya musa wa ban gaskiya kenan ya kuma fi ba da gaskiya mugunta kada a lasafta gwauruwa a cikin gwauraye sai dai ta kai shekara sittin ba ta yi aure fiye da ɗaya ba wadda ake yabo a kan kyawawan ayyukanta wadda kuma ta goyi 'ya'ya sosai ta yi wa baƙi karamci, ta wanke kafafun tsarkaka, ta taimaki ƙuntatattu, ta kuma nace wa yin kowane irin aiki nagari. Amma kada ka lasafta gwauraye masu ƙuruciya waɗanda mazansu suka mutu a cikin gwaurayen don in zuciyarsu ta kasa daurewa a game da wa'adin da suka yi da almasihu sai su so yin aure hukunci ya kama su kenan tun da yake sun tada wa'adinsu na farko. banda haka kuma sukan koyi zaman banza suna zirga-zirga gida-gida ba ma kawai masu zaman banza za su zama ba har ma sai su zama matsegunta masu shishigi suna faɗar abin da bai kamata ba saboda haka ina so gwauraye masu kuruciya waɗanda mazansa suka mutu su yi aure su haifu su tafiyar da al'amuran gida kada su ba magabci hanyar zargin zarginmu gama waɗansu ma har sun bauɗe sun bi shaiɗan. Duk mace mai bi da take da dangi gwauraye mata, sai ta taimake su, kada a nawaita wa ikkilisiya, don ikkilisiyar ta samu ta taimaki gwauraye marasa mataimaka. Dattawan ikkilisiya da suke a rike da al'amura sosai, a girmama su ninkin ba ninkin, tun ba ma waɗanda suke fama da yin wa'azi da koyarwa ba, domin nasin ya ce, kada ka sa wa takarkari takunkumi sa'ad da yake susuka, ya kuma ce, ma'aikaci ya cancanci ladarsa, kada ka yarda in an kawo ƙarar wani dattijon ikkilisiya, sai dai da shaidu biyu ko uku. Masu yin zunubi kuwa sai ka tsawata masu a gaban dukan jama'a don saura su tsorata. Na gama ka da Allah da almasihu Yesu da kuma zababbun mala'iku, ka kiyaye waɗannan abubuwa kwarai da gaske. kada ka yi komi da tara, kada ka yi garajen ɗorawa kowa hannu, kada kuwa zunuban waɗansu su shafe ka, ka tsare kanka a tsarkake. A nan gaba ba ruwa kaɗai za ka sha ba, sai dai ka sha ruwan inabi kaɗan saboda cikinka da kuma yawan laulayinka. Zunuban waɗansu mutane a fili suke, tun ba a kai gaban shari'a ba, zunuban waɗansu kuwa sai daga baya suke bayyana. Haka kuma kyawawan ayyukan waɗansu a fili suke, waɗanda ba haka suke ba, ba za su tabbata a boye ba.